بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا akida ne mini akida jama'a da nan sahaba ji annabi muhammadu gai matlabu sab mini akida abu ya yau, na ilagan sakbaji tun zafi zakwai aluman na jina wa min minha ijabuhum sabba sahabati la siyan al-khulafa isalasati na uzubillah shehu muhammad bin abdullawar wani gaiti littafin kayi ga arraddu ala ba nan game ne da yin shi a jom izajayo na tokogila je baka ta fi zandoro na ta akida abunan wajibi yau na wala tokotun zafi sahaba jin nabi nan musamman wato alkhulafa usalasa za kogutan abubakar umar usman dole yau wa ya jina na wajen akida a boye ya zanne jina waye ja waye ja ngamalan docin lau da mini ya kalimatu shahada boko zai bai musulunci loji na su gari ya gaza guta na jefi na da za zako guba mini ya boko hasfa da aishe waye ja na waji shi yanci azan na jiya ta ta alkhairu na to amma kan doro igeji lura bai gani sai da egiya zaidi sai da egiya zaidi da mini ya al'asharatul mubashiru na biljanna egin da gin sayidu na umar mu wato sista ya sayidu na umar na yi ga fatima nan gauce gan wani musulunci tun sayidu na umar lalo musulunci sayida shi zo goma ciwo ga gwakwai miji da bayalo dole mu ya yi gin zagin na kashe ba musulunci wato ne ugwana kafin so ku biyu la fahimta musulunci ya mutu sayidu na umar nan gama la dole ya zaji gaba ga wani yi na amma ya sun abin boka al'amarin na ga wasu gala ya da hakuri eh, zula ya yi na na wa ga fahimta yau kwadin ya toci labiya ibn su kuwa zaji kwadin da bawi wa su yin dorowa ga daga wa wala amma ka bawu na labi ga na yau su kuwi ba alkhairi su ko ji kwadin bai fahimta wangi to sai dubunin zaidin na da ci be gada bubu ce wagan in inni obgidu usman mi dina waya usman kiu ga on ga atabgidu rajulan min ahlil janna wa yaji ne zai su kwata da bushara ya itilulu aljanna na zamu ci ga waya dina waya mini ga shi ya ji waga wa ja na cikin usman bin aliwin ga ya kan egbe ne wani hadde gane bita ya ce wani man kundoci ana zini malikan batana wuce ga ga tsoci maciciyar osman biya aliyu ya kuye kan fiye ma abu wani zakir ke yi wuce shi ya je ga gama hijja na wadi ciciya osman wadda ziyo ali egban yana a ga mumini lawa sai dai olobe ni ngamala kawa ga gaza cin wuce yau a wa mu doka tuna wa ma usman ya <laughs> wa la wa ga da safi shi yanci ba a je da bai shi yanci wa dole wa gula za dide ga mai ga yi su ko sai ba ki da dide ga rawu fi kutubihim al-mu'tabara bayani bai littafin shi a jau littafi na jajin da bai yana ke dai adi zabagin doci mini ya zai je lamitu isha mai giyan ahwal nan ato isham al-ahwal isham na ibeyen nina wani al-ahwal zai ibeyen nina annahu qal kiwga ga kuntu yawma inda bi abdullah jafar bin muhammad biya kifon da ci da bayan abu abdullah gwa ko hadisi shi ya jaju biya yayi cizibo jafar jafar sadiq na wani dan ne man kona cinya zuriya yan sayyidina ali jo e jikiyo e jimina ya da bana a zuga mana tu sarawai zuga mana tu zanne da boyayya sahaba jin annabi re amma zanne jiga ya ladi ne da ke so gai ba ba ba ladi ne ga gando ce ti ga wannan ja zuta na akida na jiyal bait ja na a a ce ba ta to ga mini ga mana joga ke da nan a gai ba gindo ci da bayan Jafar bin Muhammadu faja a urajulun iza bagin da cicibe hayatu teluyo da miniya a tabawiyan jafar jo nga shi'a min shi'atihi fajahu rajulun hayatun min shi'atihi min zai je lobi wina kalmai shi a lugan gai jama'a za a wuza, idi fahimta ku? amma kalmai a yi ba aqida wa wani jo zai jagwawa da milatu da ya sanya zijiyar abubakar umar usman ajin da bi halifan caya mugu yi tsakal mai buna jewa giwa kan da shi ato aliyu a tabawa ali zai je lamito aliyu to shi ato na wudin tun lokaci na jama'i musulmi shiga guba na bangaren da catiya ba mu'awiya bangaren da catiya ba ali zan na ji akida na da bayan kanga a'a mujin akida ga mulamman na kalita fi ne ga usul mazhabi shi'a mula bayani be ji ishara kan kici shi abe jadi ni ndo ce kacha wa yaji na wayi man wayi man zandoro diu jama'i ji na bogo wani lobe man na ina wayi shi atu to amma mun ji mun ce kpa ba akida ba ga yana zai jagwawa bi al-khulafa wa salasaina bi zai ji kyau so jaya ba ta ne ugale aliyu ba a gaisa ba gindocin in bai ta yi in bebe wa guba sungwa wa biye di qamisat mu fe ganga yabna rasulillah ya wa yaji yantu ci soko wala mini yaji al husaini ga ba jafar sadiq da mu ce ga biyu ga kayan na kaya guba ba na sungwa mbodana hitu ahadahuma wa bi kulle garzatin ibratin wa hattu Allah al-akbar kaya guba ba ni mini uba mikinoki ni mini uba na mamikina a to mi wuta bekin ikin e na mamaye ya tsauna soko a ce a game lajin ne Allahu akbar game ya design ne kin da dai tela je wasu nan ko kayan bai lulu irana a ce a game design ga wahitul akhar ewa ba ci mamikin wabi kulli garzatin ibratin la'anul abad makin baci na makin ya ti kpara bute ziyo zai ja kiya bi ramatoci na gai abubakar umar radiyallahu anhuma mun shi ya duwa na yi bayana bogo ewo guba na ya ni design ya so kun wace bi ma'anar allahu akbar nga mi design babu baci ma kpara buke zijo abubakar bai umari nga mi design babu ثم نظرت لك ما أحببته لك منهما miga to kici to wa mini ubo ya mi ce eti na to wode kauna mini guba na wana bogo na gaba wana ni da ikpara ni mai sokola jini ga mi design babu fama tuhibbuhu hudu bogo ya wa jafar ya wa ya nabi na ba wana li wa ma la tuhibbu ruddahu na to ba wa ya nama alugwa faqala sadiq jafar sadiq sai ga gan ohibbu ma tamma bi la'ni abi bakrin wa umar na tsaji la'ani abu Abu abubakar bai umar na mu shiga mai dai bukata mu shiga mai dai bukata wa aruddu ilayka alladhi khita bi dhikri llahi akbar na so mawakin da sunne su kodan wacce ne na ya wuce lugo yawe bogo ila na tsomi ta. man ga to fanzur ila hawlahi alkadhabati alfasaqa madha yansibuna ila ahli albayt min alkaba'ihi hashahum gacin lelo ba ga mana zucin naji fasikin naji ne ne jiye ba albayt jina ne gwadan bayana e jiye sakpa ba albayt ndoro gizi gito ko sakpa irin na la gaga sakpa irin ne tin abubakar be umar ya ga ya gwaza ga socha fo alamar egwa da be gannaya egwa da be gannaya jama'i kila ji da shi zaidi ya ji dole shi zaidi ya ji zaid wanda mini ya gishi ya al-husaini al-husaini magiye aliyu aliyu na ci magiye zaidu dole aliyu ba ne aje ya ji sayidu na ali na al-husaini ya gi miya babuna to zaidin na ga jama'i shi ya jibe je yau a ga kiwa ga ce abubakar bai umar yau babu a da asalin sunayen a rafido wani ya rafido gai zamana ja teya da ya gaya nabi muhammadu daga rafido tarku alagwa tesha ni zo kiwa zai a ga ide da nabi wani ya buna ya giya al'usai ne wayo ya gi sayidu na ali wadda ta cabu fai ba za yi alkhairi cikin abubakar bai umar kede a yi za wuce ciyen da kun nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a gai minista wujo a gai zuma tuci wujo a fewa gwashin wu e ganna wasu na gabi ne mu gabi ayi ne mu fe gabi ayi ga rafattumuni rafattumuni ya ga ga gwace shanin bu ya lami tun da ya je da be mi ba babu man dai sunna ya da ya tishi a ju gama la sunna wuce ba ewa sunna wuce rafi ba. babawa wa sama ya ebo kibo ya gi bi muhammadu na gan wayan lagboro wa mini albaiti baiti jo etibo ya abubakar be umari na ya ki da na iza jayo na tunda kwazu mana zan na gagi mutunci ebo ganna ne gana ga lobe wani ba wale wa ji na wayan lobe zan doci biyo wo wai man wuci wale ga yadda da zan doci so ba mai dai kauna man wuci na ya ga wa jile ba da ga to ina ji faruwa na to kiyewa ga yigin yawo jafar sadiq guda mini ya giya al-husaini jo akida ya giya al-husaini jima boye da jo abubakar umar kendo na baba su ali je boye ya zanna shi ibnu taymiya ga nimbar yan kufa sayyidina ali fe shi zawan gizo na egun mutawatir na jama'in sahaba da fewa min wa aluma musulmi fe wa min kiwa jugan ga inna khayra azihi al-ummati ba'da nabiyha abubakar thumma umar Ni su zibe ga ganna Ni su sayidu na ali zai biya alkhairi ga egwa na bi na to sai aluman na gawa na wai ziyo abubakar mu ce shi mai umar zan na yi maki zan da jin wala latu mugo jama'i musulmi jingala ga gaiwa kungiya bai gama na dokuna awa kungiyan shi a ga mai jaye bayan ga cilelo ba gama na zucin naji fasikin naji energy ba albaiti na ibn ne ga yi ba na ga Jafar Sadiq ga ga e wani son da bukatu na yi na lana abubakar bai umari ba ga mana moyo ga mana moyo ga yi bunan ga halal bai ciyi wani to shiga wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuada ala nas gato fa idza lam yakun ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasatan faman yakunu ghayrahum ka ga wuji sahaba na biji taso ko ji ga zahadarca wasatan zahadarci ji aluma jayo waka zalika a caga ja'alna ya yi lafi ummata wasatan alumai tacidan alumai adalci litakunu shuhada ala nas yene fi riya ce ya aluma na jishi zuwa annabi ya mulu fi riya ce ya ziyo aluma ya ma ato litakunu shuhada ebe ya aluma na jele fi riya ce ya ala nas zai shi zuwa wannan gole aluman doro abiye ma batan qur'ano ga anabi ka zanya wuya igba qur'ano Anabi ka zanya wuya jama'in wuce bogo mun ce gato kaga sahaba anabi shi fe ummatan wasatan ziwayo zija fe ci qur'ano be yayi aga aya ne ugwa ga waye jana albayti na jigba qur'ano na ga idajin bi ewana kin be lana abubakar ga be umaru ina so ce ke ji sahaba ji ya bega kuntu khaira ummatin ukhrijat linnas ya gai zai da alkhairi ga al'umma na bi kwata daga zamani annabi adamu ne adde zai da daraja gana man jiga wa annabawa jibe tuci gawa na jibe je nan na abubakar uto waliyin su kuna lamitu annabawa su kwaji kwata na da dojiya abubakar ta ci ba na tu shi ka imani jibe annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam albar bahari ga ganna fiwo. bogo aya na ji waye ja waye ja ne ya ga albaiti ja ya e walliye tilana na buti abubakar bai umaru ne uwa ga ajin da bayana ga mana yau ga fa idza lam yakun ashabuhu min khairihin faman yakunu siwahum ka doyi sahaba nabi ja nabi alkhairi ga al'umma ta tana yo ba za mu ci afe biyu khairul quruni qarniya nabi muhammadu gawani sallallahu alaihi wasallam thumma alladhina yalunahum ga ce ke ga ga yace la sahaba jo ga wasabiqun alawwaluna min almuhajirin wal ansar za kan caji za farko ji mini maka ci jo gan be madina ci ji wallazina taba'uhum bi ihsan to zai ji be zuma abuna tabi'una ji dauna bi atba'u tabi'ina ji bi ihsani a cami tufana bi itqanin aqida na sahaba ji ta tiyo bana ibada na sahaba ji ta tiyo bana mu'amala na sahaba ji ta tiyo bana nga ba to ta tiyo nga bi ihsani bogo wa ya alu sunna ko sai waga mitu akida ya bijo ya sahaba nabi muhammadu shi sallallahu alaihi wasallam akida sahaba nabi shi nga yi waga wa ga tiya be bidiya irin dore akida na je ba sahaba ji ba na ga lauma ba wa ga ile wada dalili tuna kace waga dia uzuri wata bi isani kalman na yisu wallazi na taba'uhum bi isani zai ji lamitu sahaba ji etiya bolo-bolo na bolo-bolo kicho fauzan ji sharayya ganna ayan na gugai akida itkan ina tatiubu ya tusa tun ibada bi bolo-bolo na da tun ibada ina dole wa tatiubu kan gawa ya alu sunna akida takfir sahaba ji tatiubu sahaba ji yau ji ga kafiri saba ji ya gya musulmi daga kafiri hajjad bin yusuf sakafi izo ciwo na jibba na sauyi gawa abdullahi bin zubairu abdullahi bin zubairu mana na sawu egin zagi saidu na abubakar ma gina na yi shanu guci ga yago zai bawo zubairu zubairu na mazimawo safiya na yi gwagwa nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam gamawo gama abdullahi ga ila jina na isha ga ummu abdullahi amma ziwo eto hajjaji woni muci ja ufasa oge gada madina zuni ufasa da abdullahi ibn zubai ngole ga zan nabi na kuti amma sahaba ji yuga kafira bal a fedi to sallah zumugo ibnu umar ya fedi sallah zumugo kuma ga yazo ciyo ji kafiri a madina to wuza wale kararana le ga akida wace zijo in sahaba ji le ba mugo jama'i musulmi ji an kalli ne ya dinja abu waji sunna ke fahimta sahaba lugu aka cewa ga da uzuri wattaba'uhum bi ihsani so ko ga wani da ji bayan so ci ga radiyallahu anhum wa radu anhu ya da su kwa faya a so mai da ji bayan gagbayin soci ne wajen alikawali tuban wa radu anhu da wani wa adda lahum jannatin tajri min tahtaha al-anhar so ci matsayi shi kan ya aljanna na to ta kubo yin waje da na kakai to ce yayi labarin yin wa aljanna ji ko ga masalul jannati masalul jannati lati uida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min asalin min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa ngone inu kakai nye je dabo nye nuwa ikpara dabo nye efu dabo nye kiyo nye madara dabo to so shigan wutsai kaje manna sahaba gan wani ji shara lubo khalidi na siya abadan a fini manna fi gagen na zalika alfawz alazim gan na gayi rabon ciko to mai tafsiri ci cewa le ba zai shi so ce kwabe wasabi kun A ade manna shigan na ji sallah je wa guba gubana a fe je wuka ba lokaci na fi maka bai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi bai jijira lo madina na sai je yau babu masalacin baitul maqdis na soci jin annabi foro ga muje yi wuna baitul maqdis takani tsagwegi ko tsagwegi bai ni kin da dai bayani jibe ta kai mun da ci ga ga soci ka be usabiqun alawwaluna amma mun jiga ga na tazu ga na ga yi zai ji lo musulunci amana ji fatu makana zan wuce ga soci ka wasabiqun al-awwaluna no ciwo ga su koya yayi labari cifar lazan dora abu ga layasta yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu zole zai ji ka musulunci lo na daraja ya ce zijo ne zai ji bello zumaya fatu makka amma so shiga ga kpata wa kullan wa'ada Allahu al-husna yijali kawla al-janna to zai ji da allona to zai ji bello zuma na. lokacin izaja da wani ko nasrullah wa fatu fasara izaja da wani lokacin jama'in musulmi jama'in kafir fe bego musulunci na to kewa ga igin yawo yau so a ga biya allah anu man jiga zanale na yabe ani su a gan wani da bai sai ga ya ci zamu cewa abu lahabin ga so ci ga ga da mu ba nan ga sai fulanaran za ta lahab ar abu lahabi ba su wa kan imani ne bugo so cike jaye suratul ashirin ga guna fadlan min Allah wa ridwan fadlan min Allah wuce arziki ji ridwana wuce kiyama a cika mai tafsiri ji fasara so ko ga sahaba jajaji ya ebo kibo ade alkhairi ji amma de alkhairi ku wa maza je tsala da ne gurubu zai ji jaye zo ne akidan ne gumbo be qur'ani akida na gumbo a gando ci gan shi zazzaki ji shiya ko inda ci hacci ga zazzaki ji shiya bi ma ni shiya wangya a sai shiya wangya da na akida wani adecin cin ba ga zazzaki na to to zazzaki pata akida ni bai fi mure biye bi ga waje ne ta kwabo a zuwa ga ajin ni bai zazzaki ya zazzaki ji shiya na da fi ba na wani zandoro dai ne dai wasa ya sahaba na bishinan in ga miniman ga tarifu ji muhammad bin muhammad al-mufid ne ga al-mufid na man yi wani ga kalita fi wuto ba kwakwana ta cabu ajin ga zije shi yau ga zandoro na gwawa da milato abubakar umar usman wullo daya man kuwa muhammad bin muhammad bin nu'man a ce ji ta kibe almufidu ka littafi ji tsoba kpako kin do manyan shi a jibe biyu da littafin da shi zandoro dai na ga yi gwanu da bai abubakar umar ya na shi uwa ga ta fenti ga kwaya ya teri ma ga wari ji ya teri na ife ji boka ne wani alaka ya kuke ndo na ya boko haram shi lana amma ga kpata a kida wari ji gafi biya ibo da zandoro na jaya na kafiri ba kpata a kida ni ga kpata a kida ni ga gbogbo wadda alaka bai zazzaki wadda yawon shi a gasa wa wadda yayin nan ba za ku wannan jiwa ya zabe yau ibu na fasara shi a gada wani fasara shi a gada wani su ku kan wuji jama'a musulmi shi manya ji radiya jama'a na ji ga wajibi wasu na wajiki na wagi sahaban ci ko na ji to ko na a yi gito ko a yi ba ayan na yau go man sabba man radiyallahu anhu zandoro na lato ko tuza si zai so ko da jibe ina fakad haraba Allah wa rasulahu so ko be tuci wai gun kuna wana e wana to shi ga tiya sahabu joga sahaba nabi joga laqad radiyallahu anil mu'minin id yubayi'unaka tahta shajara so ce da jingin be mu'mini shi kamina a sai dikin a takwa sun yawe ayyayi musulunci ajin ba shi tiyan ci mauna tafsirin ya jalalai ne gan ci mamu ce yi ga samara karkashin aya na ibn kasir bebe hadisi ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga la yadkhulun nara ahadun ba ya ta shajara zandoro na ji mu baya nabi muhammadu ya shi shi ma fogana ngole ta ta shajara unga ko ga de zalo aljanna a to de zalo na ta chabona ibn kasir ga yi tsakani ya zaku sun ce tukuba 1400 a shiga jin bayya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita bo gato ce ga zaguki mai gajin imani riwaya ndo cha ga zaguta ndo cha ga zagu ndo cha ga zagutwa ba ndo cha ga zaguwa tutu zaguwa tutu riwaya karshe da wannan annabi magaza 1400 na kwata lawal ale na ya ale na ya hadisi ndo cha annabi ji shara ga sai dai zainina da ta cha bai munafiki na za mu shiga yi gimina bogo zandoro eh, gisa haba jito kuna manye ga yi gagan so ko betu ci wani gunkun wa kaifa yusabu man rabiya anhu maulahu wa safahu kya kata wace alato ko tun zafi zai so ci wani daji bai yi mu ci wuta na so ko tsawa ne ta ta wuce latto ko to zafin nan so ci mai gayi qur'ana ga muhammadun rasulullah muhammadu tushi soku yore wallazina ma'ahu ashidda wa kuffar zai ji imani gani biwina iza jayo na na gbalo ba kafiri jina ruhama ubainahum amadi yegun gada abu ga wuce gbogbo obi ya yi ga abubakar umar bi aliuji adde kauna doja ngole ne ugwa yanki ha can le bayan qur'ano ibn toci ga ruhama'u bainahum edi egundoji edi egundoji can le bada lo muawiya gan bezin le aliyu na tula tariyo soja muawiya bin aliyu ji magun oje ku amma kin man ga tizan do robo amiwa amiwa eti na je gogan ga da abun gaba ukun shiga muawiya yi zadide ko aliyu zadide ma har uciya wada mata ko gyama ekun na ma aliyu sati nga ke tubu ekun na rawan nga tu fayin bayo nugun hijira di 38 years na ibn tunna aliyu go salifanci 35 years after ijira na hau sayyidina usman na aliyu da ya gmacha 36 years after ijira e ya farko da wani ta ci alifanci ekun wa na gani bai ziyo talha zubairu aisha munafiki gama guna kiyaye mucin 36 ta hijira ngai ga marakatul jamala marakatul sufin wi 37 years after hijira ga dun babe muawiya na wani uziri jimoyo na shitana kadara ma zadani tsoci 38 years after hijira mutu yi kuna rawa na wawa khawariji na a ga kuna gufa yin mara amma guba ba na shi zo na regret gama ngama lanu ya talha wuna e kunda mu cewa na la na kin wagwa fin yo jikana je bayu bana ki aliyu ga fogo ga wajito anni mitu kabla adha bi na sana da ga tuka fi faruwa nu jina wa kiya shi na faruwa na jina ba mi ga a ga ya tsumi le faruwa na ya wa kiya shi na faruwa na jin yau wen jama'a na jina mu fe za safin zai ya wuna ke ga yo e kungu baba na aliyu fa ya gbazuna wace wala sun gwaga wala tumu awe pa amma mu'amala wani lokaci na awariji pakube e ba sai na usman ga gunu talifan cewa zai kago lokaci na kan beno Aliyu, ga gaba a ga waye ji kaza waye ji kaza aliu ci tayi ma a ci sheba abebe man jama'a ba rufuji kinya kufa kinya basra kinya misra a ke biye shi yanzu ba ci bi wa ga zai je lodge na a ci da mi sai na usman kangi ta ganwa ga a halallahu damak e ya waje halalli wani waje kafiri sahaba nabi muhammadu ba rufe ya gagan nabi yare na ji wa kan a <laughs> nabi muhammadu wa nan sallallahu alaihi wasallam jama'a jiri sun yi tu ibn e zando cha akida nan la yanzu akida na ga nan wai laji lare wa mai dugure lawu da shekka to na yi ga wani kawo ga ile ga democracy bo buhari go zai ji gun daula musulunci a cawo ga kafiri na su ngole ne democracy min babu ya wula ko min babu ya wula so ku ka uji to jamaji to ci ji sahaba nabi muhammadu je ga ediye ya doji bogo ne da ki dan shi a jigwaya sarahun ruqa'an sujadan idza e jayo na wale da nafila sallah wajibi shi a da rukuba da sujada ba ta ki na yoyo ne ugwayan sallah jina yabtaguna falla min allahi wa ridwana fadla min Allah wuce ya yi je ridwana wuce yake kiyama. so shiga sima mun fi yi min asar sujud wali alama ya zaga shi to man jiji fasara yin sima mun fi wujuhin min asar sujud a gan gayi alama ya tada ga wale fuska ji adana ai be sifa yanki yin tada al khushu mudabi ayin mudabi ayin man do ci ce ga kin ga ibnu kasir da biwina ne la fasara yin al khushu be zona bebe ga man da ci na jiga waye ji na wake le alama ya guji kwaye waye ji na ajin fassara ne bai ga mai na to muci ke laga man da ci bebe ga ma ke ya ji na wale zai da alama e ya e guji kwaye nan amma ya gaya wani ganya kafiri gaya gun wani ganya kafiri sai zadana wali ya waga mai tutan barin na gan waya ga za kirki wa waye ba hukunci yare to kalma na ibnu kasir bai ga wa de zakando ce mu wani ga kafiri na da alaman ne na to ga man da ciji fasara yi bida abo ga zan dora yi be guji ko na je kiyan e gimi na wallahi tallahi wa da ibnu kasir ne ga yuna na zuma ne fasara ga ma un fi wujun yayin na mai tafsiri ga kwano ga wa la be sifa ittada mun da ci ciji shara lokin ya gunshi ko muce ga to wa ya ji na wale zai biya guji kwai na amma ya gun wa gan yake ya gimi na ya kafiri amma ya zagun bi da wa fasara bodi ji na ibnu kasiri ga nan maga ibnu kasiri ga dalili mu da gan zan doro na di ya guji na ya gimi ne ibnu kasiri ga ta man gala ya ga karatu wa karaire kaya ci ci ji kokari wa fahimta ujin bezo gaggan wasai le ga jahili je goro bo wakke zai ji sokwa fo ilimi su ta cha bana wallahi tallahi billahi lazi ka tuwe wone yawa ya nawa ga fa ni da jayin fasara ba ni da jayin wa ga pe ba ga oke ndoro yema e bona wo gu ga chon na gofini aga ba te gba wa gba zumo re e gba gba kama la nikya mo ja ai ba mm amma fasara ba dijin ele ga za ji koyo ga ya daji wallahi tallahi nguje go ya kaba ga da ilimi mm akau ya zaje ka sala kwa wata so kwa wa wata tafilibu mugo karai ebo ga ayo ayo karai so ko ya yi da wangi wal yi daga yin ne ma to je mai musulmi shi ibnu abdul wahhab ga ito gani ga kaifa yajuzu sabbi kaifa yajuzu sabbu man yamdahu rabbuhu ka ta tai zaci ga halalli bolla da zai so kwa kina etuna juna ga zakirki wa wa mashi shiga ta kogi zane jagoya wa kala ta'ala to ci magaga ya tijan ma na joga layif ta wimin kuma an faka min qablil fati ya sahaba na ji a ah, lazan da mutabin yi ba dar jabari man an faka zai ji wudu kiyata ce ba min qablil fati to ala gi maka ci kwana wa katal a ci gunko kun badar ji dana ya kuma ya uhud ji dana wa katal a wudu kiya ya adini zai ci zai wudu kiya adini na abubakar aure funa annabi bai gan wani yiwe tiyan hijira wana gan mi be dabba gube na miji shirin wato ibn lokaci na sahaba ife kila lo madina na annabi ga abubakar ushishi nga loma sai na wani kan kana dabo dabba guba wani ji shiryawa zai ji ke ko ba na mu ya ji shiryawa hada fi kwankuro foguta egiu abubakar ato abdurrahman ya ji sai na abubakar waju da alibi an yi shi amma kafe ya butin kwata na oke dambo labarin na wadi yan kure shi kwata na wala da ya cikin wuce e gi ufe ke layin gici bi asma da dabare fi kuro foguta garu sauri bugu jaman na jiga ya gita ko a ya gita kwa musamman abubakar abubakar so shiga ula'ika azumu darajatan daraja ya zai shi waya addini na gukun ke babu nabi muhammadu na sallawa da wasallam darajar ya ce min an faku min ba zai ji bai dukiya ya addini na zumaya ga farko na jona wa katalu a cike gukun ke babu nabi na amma fa to zai ji kamsulin shi gobe nabi na to zai ji gozuma to shiga wa kullan wa'ada Allahu al-husna ba ta yi jali kawai aljanna kogo kewa gigin yawo akida jemma na shi da alkhaira su kuka wuce hmm, gato wal qur'anu mash'un min madhi sahaba qur'anu shebe dudoyen sahaba ji Allah anu faman faka da khalafa ma amara Allah min ikramihi a agiya to kuna na ce chona su kula ya nale ba wa man takada su'a fihim kullihim aw jumhurihim faqad kazzaba Allah ta'ala wa ga gaza da ko gwa kwaji da to su dai ga sako ga wala gaba na ni na sako ji ya tiye mi gwa bu bai cin shi na o muka zibu hu kafiru zai malla ga to ci ga gama na kafiru kafiru jama'a musulmi ji hadisi dabbe ka kai na dai wugwa yake yan fallaya sakon na jina na yi wugwa ga akida jama'a na ji na to yi gumi bayani ya karshe wani aya qur'anu na da kun ishara ya zane wuga ga ezo ga gizan na ito ko alkhairi da bana ya ga karshe ga mu ga ada wa inni la atakidu kufra man kana inda Allah muslima wala islam man kana indahu kafiran bal atakidu man kana indahu kafiran kafiran وما صح عن mi annahu la yukaffar يكفر qibla fa فمحمول ala man lam takun bidatuhu mukaffira لأنه اتفقت كلمته على تكفير من كانت بدعته مكفرة ولا شك أن تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه قطعا كفر والجال في مثل ذلك ليس بعذر والله أعلم ما جي ita kibo a yi sahaba na jiga kafiri ko la halalli bolo da kafirin manoji ishara ya cire zai so ko ga hukunci ba ci kafirin ci ubana to yi da ke lokacin yawa kafir gaza na yau kafir gaza na yau da wuce bayani yan manji mabi ke dai musulmi wayo ga kafira ga to zahirin na ji hukunci ya zan da ya ti zai bidi hutun ya kafirin ci ana na misu manji ba ta gugan zando na gaji bidiyan kafirin ci ko eyi waliyansu ko ko eyi sunna jinnuji etiyewo eji bi aina bidiyan na yi kafirin ciwo bidiyan na yi kafirin ciwo a ce a gama kilo keji da ba zan doro laga anabi laga mana ya ba na sina ta zu karara daga bubu na kafirin ciwo kafirin ciwo anabi magaga ya tifin la sahaba da na jauka kai a ga yi zaji jahilci man kwanshi shi a ji jahilci bai ganne ga laisa bai uzurin uje uzuri yawa dole na su yi da na karara a yi da na karara gama la man ja ke gube ya sha ne abu a dai man na jiga kafira yau ne amma dai man na jiga yan bidiya ji ta yau to ga da littafin abdullah alkifari littafi wani kai tiyan zai jibo shi a yau ne wani bincike ji ne. to amma in lagaman na jiga kafira yau na bedokun ne. amma ki gonga to sun tafsira wa ibe giwa bi dawabiti hmm. wa ibe kaide ken do diwi ibe kaide ba alu sunna wa kai gadan bidiya dina kiri wani kafirinci na yi ga kiyo kafira bo kaide wuji zando na ga kafirinci ko tu kafirinci ne ga kafira de de ga man na ji man koyin sunna ji na de wuga ga kafira ba akida ba amma ga dole wa bi shirutu yin tafsiri na sashe lamila ta yi fi jabu dan ne zabe kida wuce na hada na ce a dini wani idan na ganya na gasa sa ya lobe gama mun da ci ji shara ga manya ji na ji dake katu yana a jiga yi kiyo shiru a jiga da uzura na sai qur'ani idan ya hadisi idan bogo e baga fukuro gyori a ga gi sahaba na bishito ko kendo na jama'an na je lauza aga ga mu'awiya sokwa kwa mu yazidu su kwa mu kai su mace ga sokwa kwa mu to ne ga dai biyo la na buce za gurujiyo na alkhairi dana amma yazidu mu jikiyo sahaba mu dai yin sahabi mu ga mu'awiya ga mu'awiya ibuna lokaci na Allah ya gushiya yazidu na mu 34 years old kanga dole 34 years ijira na bi kanga ma dai 60 years nan da jajali na ibn muawiya ta halifanci tsakani ya shi tun na hu sayyidina ali ijra de 40 years na zai je lobe sayyidina ali na ci je da be ziyo Alhassan, sai ji mu baya yi gamu ga shafi al ya mutso ci ku soja mu ci ku li bata te zuma kendo manyan fatul bari sai da dimina ibnu hajar al-asqalani gaje ma yau na dokuna soja na ji ku te zuma ci la ya tiya kin ya sham ibn muawiya na agba eti da kibo ma fawa don goma shi musulmi ji ci ne gole sadakar rasu hina ma qal inna ibni aza sayyidun wa la'alla allaha an yusliha bihi baina ta'ifatayn ne minal musulmi wala yana nabi ga ciwo na ji faruwa da wani gan ya gimin na da fi kpaye da fi lafiya gadan yaje ma ko gubo ya musulmi na ji gana mutso ku soja jike zuma mutso na latishi na tsagut ta wujen bayanin da cewa a ga tsagut sun ai mace lati shi ba zai mu'awiyar wadda kiyan kufa kan bayan da wato shi a ci wula kiyan kufa babu sai na ali walifanci mu daga babu madina da kiyan kufa bai wucin jama'i musulmi shi yi ga mu'awiyar jin ya guki 20 years tun ijade 41 years ugo sa amma sai na ogun 60 years na wujen ajali to ka sai wujen ajali na wujen 16 years ta halifan cewa kan ga ijira dai 54 years mu ci jama ji ga abi alam ba ya jan yagi gin gazu man mu bo mu gogwa wuga mu gin wuga to mu'awiya jan ajali na fela ya zidu mai gwaru fugi gwaru fugi to ina la man shiga faruwa jin zamani ya zidi na shi gwayana amma ibu hadisi na bega awwalu jaishi min ummatin na madinata qaisar magfurun lahum soja farko na jagunkin ya kaisar na gafara su kuta ta abu zai ji komanda ya soja wunshi lokun wunshi na iziyo ya zidu da wuta pawo shi wula shigo sahaba na biji malokun wuce duni annabi maga soja farko na naja a faya duce tuci da gunkin ya kai sur na gafara mu ta ta gala ga wala mai wani ciki bo e ci zibo e ci e zidu bo in don wali ya ga wujin ya lemba jina zaman yi ga wa al-husaini zaman yi ga awu alumaji waqatul harra ji faruwa madina wannan zaman yaziya ne zidi ga wa halalli bolla da rayigi three good days madina egi sahaba bi sahaba na jawo lokacin wuce na ngoya so yin faruwa yin bicicin da ba amma famba da ya ci ga wala mai abula na fiye ma abula na fiye mai butun alkhairi ko wannan nolo yan soja na yiwu shi tin tun na gaye ga kokoro ji gurguru ni gana social barkudu da ya gaci mici na sukufa gan bayin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik